ƙunar so yau yaya zan yi ya kama ni don mini mugun rauni zuciyata ya za ta kasance ƙunar so ƙunar so ƙunar so ƙunar so yau yaya zan yi ya kama ni don mini mugun rauni zuciyata ya za ta kasance ƙunar so ƙunar so ya tarda ni idanuna kuka yaya zan yi na katse na kasa ko ratsewa samu so illa ne da ke kadai zan rayu rashin ki dole na zautu kula ke sirri ce ƙunar so ƙunar so zuciyata zuciyata ƙallibina mm -hmm. don Allah mu bar abin a cikin zuciyoyinmu kan bari kowa ya sa abin da yake faruwa kai ma ka san hakan ba mai yiwuwa bane sakamakon yadda aka san yana son tabbas maganin ke gaskiya ne Khadijat ya kamata mu bar wannan abin a zuciyarmu tunda ba kowa ya san abin da ya faru ba haka ne ya mu bar abin a zuciyarmu ba haka bane yanzu kun san me zai faru Khadija yanzu shiga aji ma shigo an sha hannu shi kenan ga munan shigowa zuciyata kalbina a san menene kai ka fara shiga gilas tun biyu karba karka damu amma dan Allah kar ka bari kowa ya san abin da yake faruwa insha Allah ba wanda zai san abin da yake faruwa shi gilas zan biyu ƙunar so so yau yaya zan yi ya kama ni don ya mini mugun rauni zuciyata ya za ta kasance unar so unar so ya tarda ni Ah. kika je ne malama Zainab ta zo ta raba mana littattafai? Ina wurin malam Habu. Ina nawa littafin? Ta ba kowa ba. Dan da kanta ta raba. Kuma duk wanda bai ci class work ɗin shi ba sai da ta bige su. To. Allah ya sa da ya ci. Aiko da kamar Dan ta ce mutum ɗaya ne ya ci. Kuma kin san kowaye ba sai na faɗa ba. ƙaunar so. Masaba ya kai yare na ga kilas ne ya ce ne yake faruwa ne. Wannan ma zinan ji shigo cikin aji. Kai ma ka san halinta. Sai na gaya ma ba. Ta kana da ta duka kenan. Sai ma kuwa. Kowa ji a jikin sa, Ba ga ajin kowa ya shiga sa. Amma ita me ya kawo ta ɗan ajin bayan a halin yau ba mu da ita. Ah, to have glass of Glass Lallai ka ce akwai Ka ina tabbacin baka ci glass of ba. Mutum ɗaya ne ci glass hukunta Wato Amar. Gaskiya muna cikin tsakan wuya. Kuma muka zo yanzu. na. ƙunar so ta saka zuciya ta na ƙuna ina nazari ina zan saka kaina wayo Allah masoya ta guje ni raina na raɗaɗi haka ƙunar so yake na ɗanɗana ban ji da daɗi ba san maso wani ƙoshin wahala hakan yake babban lamari ƙunar so ita soyayya tana so mutum mai haƙuri da juriya matukar kika yi haƙuri to za ki yi nasara wallahi nakan ci bugun zuciyata a duk lokacin da na tuna amar baya suna hankali na yakan tashi idan na tuna ba ta ni yake yi ba ruwa yakan min wahalan sha idan na tuna ilham yake so ba ni ba in takaice miki ina cikin matsala da gaske nake yi maryam ki taimake ni to in dai haka ne to akwai damuwa ƙunar su ƙunar su su kunar su yauwa zan so ban da ke farin cikin kalbi kallon watan ki duk inda kin kai nan zambi na aminta sai ke rashin hakan zai sani kuka ƙunar so ƙunar so kunar so kunar so Mus'ab. Na'am. Nama wajen ka muka zo. Lafiya? Dama mun ji neman Ilham ne, ba mu same ta ba mun ga direba ta shine muka zo wurin ka. To. Dama na ga kai ne aminta a cikin makarantar ne. Na ce to bari na zo na baka saƙo ka gaya ma Ilhama in ta zo makaranta gobe. Wallahi ka gaya mata. in ba ta fita daga harkan mu ba a cikin makarantar nan sai mun yi ƙasa ƙasa da ita duk rashin kunyan nan nata da jiddi da kan nan nata wallahi sai mun ga ƙarshen shi na ga kai ne zan ce ba zo na gaya ba. ba in ta zo ka gaya mu unar so unar so yau ya zan yi ya kama ni dunya mini mugun zuciyata ya za ta kasance ƙunar so ƙunar so ya tarda ni idanuna kuka yaya zan yi na katse me yasa kika yi haka wannan yarinya ta raina mutane gani take kamar ta fi karfin kowa shi sa na dau alwashin ganin karshen rashin kowa. ke wace irin dabba ce Wau ya marar hankali baki san me kike yi ba abba lafiya kake ta zuba su kuke kade. ke da Allah kar ku ce ba ku san me yake faruwa ba a makarantar nan ba ku da labarin cewa Khadija ta mari Ilham a idan student Haba Ilham, ya sake faɗa ka? ƙunar so. Dala ga fadalla, ina son ka ina son ka ya cika mun kai a makarantar nan. Me yasa 'yan matan makarantar nan ba ku da kamun kai? Ka dakatar Allah. Me yake damun ka ne? Ya kamata a ce kana ta sanyi ɗaya mace. Kudin darajar da Allah ya mata. Kawai bakin cikin da nake ji shine ta kamu da soyayya ta lokacin ba sai mata amfani ba. Amar, kana da imani kuwa? Wallahi na goyon bayanka. Haba mu players. Ki tafi na ce, kuna ta maganganu a muku ga jarumi ya tafi a tunani wa ka sani wanda ka ƙunar so ta saka zuciya ta na wannan ina nazari ina zan saka kai na ne yana kokarin amma ki kasa furta masa kalma ta guje ni raina na daɗi haka kunar <laughs> mutuwa har in sai na furta masa ina son sa to wallahi sai dai ya mutu san maso wani sannan kuma sau nawa zan faɗa maka ba na san shi ba na ƙaunar sa ba na ƙaunar mai san sa kunar so yau yayi min tabo ƙunar so ƙunar so amma amma ƙunar so ƙunar mm, so ƙunar so